a karadawo shekarar littafin wato jawahirin ma'ani wanda ina ganin wannan shine ko zama na biyar yau muna 25 ga watan jun watan shida kenan shekara ta dubu daya nan dubu biyu da ishirin da hudu ah, wanda ya daidai da watan zulhaj kenan muna yau sha takwas ne ko ga watan zulhaj ko sai yau sha tara watan zulhaj shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar to na ah, yan uwa alhamdulillah kamar yadda muka saba gabatarwa muka alkawarta cewa duk sanda ya karatun nan insha Allah ba tare da wani bata lokaci ba za mu zo masa da martani take yanke wato in Idan ya karatu a jiya litinin kenan mu kuma yau talata za mu zo mu bi shi da martani so da haka yau ma alhamdulillah gashi mun zo kamar yadda muka alkawarta kuma eh, abin da dai aka saba ɗin ko da yaushe <laughs> yau ɗin ma an an tattabka su uh, wato kurakurai kenan. Nah. kamar yadda muka saba muna faɗan cewar da farko shi wannan karatun na honorable triumph eh, wato saboda ya fi kusa da siyasa fiye da malinta eh, karatu ne da aka kirkire shi don wato mutane al'ummar musulmi da yawa sun gano su makiya annabi ne sallallahu alaihi wa sallam saboda kadiyan da ta faru akwai wani malami daga cikinsu wanda ya fito ya bayyana matsayarsa akan mahaifa masu girma bayyana matsayin nan tasu da ya yi kan shi yana ba su kariya wannan ya tashi hankalinsu saboda su makiyan annabi ne sallallahu alaihi wasallam duk wani alheri da za a faɗa da wata daraja ta shugaba alaihi salatu tana musu makaki saboda haka ai sun aka ce yau ga al'abawanil karima ne a cikin aljanna wannan su masifa ne a gurinsu da bala'i Wani ijazu billahi Allah ya raba mu da kafirci ah. to to wannan abu da aka tashi da yawa da mutane ba su gane su ba saboda sun rufo meye da fata akuya me ake cewa a karin magana mutum ya yi meye da fata akuya ko? Kuya da fata, kura da fata akuya. yawa kura da fata akuya saboda haka suna da awar sunna da kara addini da waye to mutane da suka yi wannan kwaba a lokacin mutane suka gano su karara aka dinga fitowa a ne musu bara'a wanda suke 'yan cikinsu ne suka dinga fitowa suna sun fita sun fita ai ba san tafiyar nan haka take ba sun fita sun fita to wannan ya hankalin su kullun cikin fita ake kullun cikin fita ake to wannan abu yasa eh, sai suka gado menene menene da kasan suna da tsari irin na yahudawa mala akwai kamanceceniya da yahudawa tsakanin su mhm. wajen filan da me sai suka yi filan cewa me za a yi to shikenan a kirkiri wani abu da zai ɗauke hankalin mutane daga kan wannan eh, wannan abin da harin da ake kawo musu to shine sai aka kirkira wannan ta wata fuska kenan fuska ɗaya kenan fuska ta biyu kuma wasu suna zargin ma wasu suna zargin kamar shi kansa karatun an yi shi ne don a ɗauki bayan watan manufar da kuma ana yin shi don a ɗauki hankalin mutane daga kan bala'i da musiba da arewa take ciki na rashin tsaro da kuncin rayuwa da aikin yi sau da haka a ɗauki hankalin mutane daga wato tunkarar gwamnati da nuna mata abin da ya kamata ta yi to shi ma wasu suna zargin wasu manyan ma'aikata suna zargin cewar kamar karatun an kirkire shi ne saboda saboda mhm. wannan duka muhtamal ne e muhtamal ne zai iya yiwa halin da arewa take ciki kamar ana buƙatar dungulewa ne a tsaya a fuskanci tahaddiyat challenges ɗin da arewa take fuskanta ba waɗannan masa'il ɗin wanda suna can a littafi a rufe wanda ba su ne mutane suke bukatan su ba suna bukatan gyara sallah ne da waye waye a ji a ɗauko su dan a zo a tada kura wanda wannan zai ɗauki hankali wanda mu alhamdulillah Allah ya haska mana abin da ya haska mana dangane da wannan bakar manufa so da haka sai muka gaya wa ɗan uwanmu du'at wanda suke masu da'awa musamman na generation ɗinmu sai muka gaya musu cewar abin da muke so shine wato wannan dagar su ban mana kawai su su je su gaba sun girmi wannan dagar ba sa'anninsa ba bane su so da aka su bar su bar shi su ban mu da shi insha Allah mm. tabaraka ta'ala yawwa ala larurati mu zamu mu dan bibbi shi saboda dai wanda suke ganin wanda suke ganin sa a matsayin malami ne to mu kuma muka ce to zamu bi shi saboda mu nuna cewar ya fi kusa da siyasa fiye da malinta fiye da harkan ilimi ya fi kusa da ka ce mishi honorable fiye da ka kira wuce da malami ah, so da haka yan uwa du'at suka ba mu haɗin kai suka ce wannan abu yayi ba wani ba abin da za su za su shiga cikin abun ba so da haka suka hali mm. muka ce su ci gaba waccan matsalar ta fi muhimmanci ta al'abawanil kariman su ci gaba da a rike mata wuta a ci gaba da yau a ci gaba da wayar da kan mutane akan ita wannan matsala so uh, bayan nan sai di mala ibrahim na'am akan kala na faɗa ina faɗa a kowane zama cewar shi honorable babu wata eh. matsala sabuwa wadda a baya aka kawo ɗariƙa hari da ya zo da ita kuma walan ya ake biha abadan babu wani sabon abu wanda shi ne ya ƙi gano shi wanda aka taɓa yi Wato, idan na fahimta kenan, salamu alaikum. Yawwa. Masha yawwa network ne. Babu wani sabon abu wanda zai wanda ya zo da shi wanda da ba a taɓa tsaran da ɗan dariƙa a kansa ba. Eh. Kuma ina ƙalubale har a yi karatun nan a gama ba zai zo da sabon abu ba wallahi. Ba zai zo da shi ba. Wato da abin da aka yi a baya yake abubuwa ne wanda wasu suka yi a baya suka challenging din dariƙa su ne dai ya je ya kwafo su yana aka maka Allah kake nufi ya dawo da su kawai yake faɗa to abin da in kwafo su yayi ko kwafo waye ko ma ba kwafo waye ba zai iya yiwa ba kwafo waye ba shi yanzu ne ya shigo harkar yake ganin shi a gunsa waɗannan wasu abubuwa ne da zai kawo dariƙa hari to na eh. fahimci cewar har yayi ba zai taɓa zuwa da sabon abu ba wanda ba a yi shi ba galibi tun kan wato ibnu ma ya bar jukuni da abin da za su yi na wani challenge din ɗariƙa ya riga ya gama ya gama kawo kuma da mm-hmm. abin da ya challenge an riga an ba shi amsar satini gaskiya ne an riga an ba shi amsar sa so da haka wato wannan abin da yake to abin da yasa nake kawo wannan ina gaya masa ina sanar da shi cewar zai iya gama ya tafi shi yanzu bai ma san waye ibn maya ba na ba na tsammani ba maya ba ya san ai aljukuni ba maya ba aljukuni na eh wanda ya yi littafin aljushu billahi ko wanda shi hmm. kuma ah, sai Muhammadu Khalifa ya masa littafi a ah, almurahafat wanne ne ko shi ya aljiyushu kullai shi kuma sai khalifa ya masa shi kuma ya sharhi yace albudurus ko yawwa to wannan wannan ibnu wayaban ba na jin shi lawan ya san shi so da haka ya zo ya yi isarar abin da ya isara ya tafi ya tafi shehu tijjani yana nan ɗari ƙasa tana mm. mabiyansa suna nan sai abin da ya gama to shi ma haka zai tafi ya shiga ya tafi bolar tarihi wallahi azin wannan abin ba abin da zai taba shi na fahimta ne na Allah yau gaskiya ba abin da zai zai iya gama ya tafi bolar tarihi a shafe shi a manta da shi kamar ba a yi shi ba asarinsa wannan a ce gashi zai iya gama bai tafi kuma ɗariƙar tijjaniya tana nan tana koruwa ta tike da tana ta tike mm. da ƙarshen nan a yamma inda yake ƙarshen ƙasa duka bangon duniyar nan guda hudu ba inda tijjaniya ba ta je ba. Tabbas da yamma kuma da Kuma ina tabbatar maka yawwa gabar da yamma kudu da arewa shi kuma zai iya gama Kano ma ba za a ji shi gurin ba a Kano ta <laughs> wallahi har yayi ya kare wani gun ba za a ji labarin labarin sa ba za a ji ba Kano fa mala wallahi a Kano state cikin ƙwaryar birni ina gaya maka zai iya kare wasu ba san shi ba wallahi ce shi dan Kano ne shi ma a cikin Kano yake shi kuma Shehu Tijani yana can Maroko duk duniya ta san shi nan Kano kamar dan Kano ne kamar dan Najeriya da haka mm. wannan ina faɗa ne yayi ya ga wannan ya san aikin banza yake yi kawai mu dai muna amfana da yin da yake yi muna amfana yana ƙara mana yadda da shehu tijjani yana ƙara so da abin da zai soki Rika da shi mu da muke ciki mun san wallahi ba haka bane wannan yana ƙara mana imani eh gaskiya ne sannan abu na uku a mukaddima da muke ta faɗa ko da yaushe za mu ta faɗa eh. karatun yadda yake yin sa duk wani abu da za a yi na kuskure a haƙƙin ibnu taymiya sai ya yi masa tawili ya bashi mafita mai kyau tun da aka fara har yau eh eh duk wani guluwi da za a yi a ibnu taimiya wallahi azum sai ya fassara shi ya bashi mafita mai kyau na'am wanda idan aka yi irin na ina ga maganan da zan ji suna faɗa cewa su ba sa itikadin cewa wani ba zai kuskure ba saboda haka idan abin da ya kuskure ko za a mayarwa da mutum ko waye shi in dai shi ba annabi ba ne ba to kuma na ji kana faɗin magana wanda take kusan saɓanin abin da suke faɗa ba Kwarai ko a baki ake faɗar hakan. A baki eh. ake faɗa. Amma an an zuwa aikace ba a gani. Saboda tsabar saboda tsabar ta asubanci tun da ya fara al'udud duriya babu wani guri ɗaya da ya ce ga kuskure babu shi duk guduwun nan da aka yi a mukaddima na faɗar ibnu taymiya kullun sai an ce shi babu irinsa kullun ne in za a yi karatu sai kaji an ce babu irinsa a zamanin sa ba kazansa ba kazansa kullun amma duk yadda za a za a wuce lafiya lau da haka duk wani ame yabo yau duk wani yabo nasu ne duk kuma wani mummunan abu mu kuma mu za a liƙawa babu yadda za a zo wata gaba a mana fassara mai kyau a zo wata gaba wadda muhtamala za a iya mata fassara wadda za ta zama mummuna za a iya mata fassara mai kyau to babu yadda za a yi fasara mai kyan nan a gurin to in an zo dole dole dole dole kawai mummuna ce fasara ɗaya za a yi in ma a kafurta in ma a bid'anta in ma dai a kuskurantar a ce an yi kuskure saboda mi ajandar ne fitowa a bakanta shehu jana a idan musulmi black painting kenan yawwa black black me ake cewa black painting yawwa to shi ake so a yi black painting shi ake so a yi to duk da aikin ya fi mm. ƙarfinsa akwai magabatansa na kusa-kusa da suka ɗau aikin eh. sun zo sun tafi gane sun zo sun tafi su ma sun shiga bolar tarihi a kusa kusa nan mu a rayuwar mu ma sun zo sun tafi sun shiga bolar tarihi ka gane shehu tijjani yana can a turkiya ana wazifa ka gane ana can a cana ana yi a italy kullum duk kullum in kana tiktok ko abu za ka ga dr tahir lawal mu'az a italy yana yana sako wazifa ko zikirin juma'a da suke yi a birnin ina gani ina gani yawa a wani gari wa shi na foli yanzu nan Amerika, sarki zaki suna nan Amerika duk yan ɗariƙa ne yan tijjaniya ne tijjaniya suke a nan Amerika. garuruwan da ake ɗariƙa ake tijjaniya ake waya ayyar so da haka zai zo ya tafi sabgan nan sai dai a ƙara ya ƙara mata kyau ya ƙara mata haske wannan ko da yaushe in mhm. muka zo mu kaddima muna faɗakar da wannan sannan a gyararraki da muke masa yana gyarawa amma wasu ana gyara wasu kuma ana ta to sai su nuna wani littafin da ba kuskure a nuna kaman ba ba a sani a nuna littafin da ba kuskure akwai wani littafin da ba kuskure kaɗai shi ne ne alkur'ani shi kadai ne amma kowane littafi akwai kuskure da za a tafi hutu ya tafka wannan kuskure so da haka muka zo muka yi gyara muka ce ƙarya ne wannan abin da ya biya ba haka ba ne ba daidai ba ne eh so da aka dawo hutu sai ya dawo ta gurin <laughs> wallahi tallahi maimakon <laughs> maimakon a tsallake ka gane maimakon a eh. tsallake a tafi wato inda aka tsaya Mm. wa qala zahabi fi mawdi'in akara nan za a tashi to sai aka da komawa baya saboda gurin abin bai yi ba gyaran da aka zo kuma sai aka gyara amma dan girman kai wai sai ake so a nuna ɗaya yadda aka karanta ɗin ma wai dole dai wai karatun zai ɗau hakan sai aka sake haɗuwa sau da aka to shi ne karatunmu na farko don na so a ce ma na ɗauko bidiyon wancan ɗin eh, eh. wanda an yi biya gun an wuce an yi kuskuren an gyara na so a ce an fara sa shi don mutane su san an wuce dawowa aka daɗai ban sani ba ko zai yiwu mu duba shi mu saka ko kuma mu shiga bidiyon sabon ba matsala kawai tunda mun faɗa da baki a sa eh. bidiyo na ɗaya tun eh to videos din na ga videos din ai kala kala ne bakwai akwai mai akwai me guda bakwai akwai mai guda biyar to da mu ahlus eh akwai wanda na ga an sa al'ummar zuwa zuwa ga ashashar taka ba fatawoyin ibnu taymiya eh. ba mu ce ibnu taymiya ma asumi bane ba gashi ibn abdulhadi da kansa yana faɗa dan adam ne yana da zunubi abin da nake kalubale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 abubuwan da ibn taymiya ya jiyo na hadisai kasiratun suna da yawa wa shuyukhuhu ma yawwa an sa bidiyon ko to wannan bidiyo da aka kunna na na farko eh na ganshi a ƙarshen naji Eh, eh na wancan din na gan shi turo shi eh za mu iya maimaitawa yawwa a maimaita wani ana so sai a maimaita yawwa a maimaita na ga an sa al'ukudu durriya ne da ko kuma wa'inda su kuma eh. ka sa wahirul ma'ani jawahirul ma'ani eh yawwa wannan da kasa din shine na farko wannan kasa daidai kasa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 Ga gashi nan <laughs> ya jima'i balci mai adirwani wakane ya tawakkalu zaka ibn taymiya ya kasance yana ci balbal ta fuskar kai kwakwalwa mana kwakwalwarsa tana aiki wasama'an a wata a wata nuskar wasama'an kuma ya kasance yana da kaifin saurare amma a wannan nuskar wa sama'atihi min al-hadithi kathiratun abubuwan da ibn taymiya ya ji na hadisai daga bakin malamai suna da yawa kaji naji an ta sai ko e mun je abin da to kaga an biya nan a wancan satin masu sauraro wannan a wancan karatu aka hutu a nan aka wannan karatun Ok, yanzu wannan wanda ka fita mana karatu ne na baya aka yi shi. Na baya ne, na baya ne. To ga kuma wani sabo kuma na je na kama da. An tabto. Eh, to a nan ɗin ka duba ka ga da aka biya a wancan sa aka yi wa tuhu min alhadisi kathiratun. Wa eh. wa ƙadu zaka'an. Ibn Taymiyyah wato wajen kwanya kanyarsa kamar tana kamawa da wuta saboda tsabar kunya da yake da ita ka gane sai aka ce wa sama'atu min al-hadisi kathiratun abubuwan da ibnu taymiya ya ji suna da yawa suna da yawa eh. ma'ana hadisan da ya ji suna da yawa ko ka ai wannan ya fita wa sama'atu min al-hadisi kathiratun abubuwan da ya ji na hadisai suna da yawa saboda haka mm-hmm. wai shi sai ce wa kada ya tawakkadu an sai ce wai wasa ma'an wasa ma'an naji eh, to muka ce wannan kuma wai sai saboda ƙarya da rashin tsoron Allah wai sai ta wai a wata nuskar wai a wata nuskar wai wasa ma'an muka ce ƙarya ne ya kawo mana nuskar da ta ce wa kane ya tawakkadu zaka'an wasa ma'an saboda me idan aka ce wa kane ya tawakkadu zaka'an wasa ma'an sarkin Malam Ibrahim to ita wannan ta'un da ha'un din ya za da ita wasa ma'atuhu sai ka ce wa kane ya tawakkadu zaka'an wasa ma'an to wannan tuhu din kuma shi kuma ya zai zama a arabiya ya zai zama a ce tuhu min al-hadisi kathiratun me kenan in an bar shi wa kana ya zaka an wasa ma'an to tuhumin alhadisi kasiratu, wannan wani yare ne <laughs> to ka gane ai haka ya tafka a wancan satin da ya tashi kuma ma wasa ma'atuhu din wai sai ta yi a wasa ma'atihi istina ba za a ce wasa ma atihi min wallahi yi gashi nan yanzu na na ce a kuma samu mana shi na ce a lodo shi kan kan abin dan mutane tar gurin dawowa aka yi a gyara kuma aka ƙara tabka mai kusko ban sani ko ya hau yanzu na tura wa sarki na a ɗoro shi kan yayin bidiyoyin ko akwai sabon bidiyo ya hau ka gan shi yanzu eh sai dai na duba sanne yake wa huwa a azama min kan wanda suna nan da alami zahabi yace ibnu taymiya sa ya wuce a alami na ya sifanta shi aw yunabbiha ala sha'awhi qalami a wa shi bane wannan yau ne har yanzu dai ban ga sabo ba gaskiya babu damuwa mu tafi bidiyo na biyu ka dai ka ga fahimci abin da nake nufi in aka ce wa kana ya tawakkadu wasa wasama'an to shi kuma tuhu din ya na gane wannan wato idan kuma an ce babu tuhu din idan aka ce babu tuhu din to ya zai yi kenan to in an ce babu tuhudin to shi ko mai alhadisi kasiratun me ma'anarsa eh shi nake so in jare ba shi da wani ihtimali shi to ai shi ne ga ba zai yi ba gwaranci ne da shirme da takabburanci kawai a zo a ce an yi kuskure an yi mistake kawai a gyara kana wata ƙaryar nuska ga nuskokin nau al'udu duriya din ba guda ɗaya muke duba ba sannan ga sunan ba wanda eh. ya zo da wannan wannan ƙaryar da rashin kunyar ta abun nan wato to shi na to kenan dai ake magana masu sauraro suna ji masu bibiya suna bibiya watakila ko in an zo waya za mu iya eh, samu wani yake da wani magana da zai faɗa a kai ko yake da mafita ko yana da wata nusukar wadda take a haka yau wace la'alla su nuna mana ba yanzu eh. sarki ya ce ya saka wannan bidiyon ok ya saka eh wajen jan duba wajen jan mutane su na'am abi a hankali idan bai gobe za mu iya kyale shi mu shiga na gaba saboda yau din akwai tufka tufka da yawa wallahi na ta ba za a gyare gyaran nan da yawa ba na ce zuta da nan wallahi sai wallahi sai da kyale wasu amma da ina tunanin yau zai hutar da ni ina cewa wannan wannan san matashin zai hutar da ni yau zan samu ba zai wahal da ni ba wallahi tallahi sai da ya wahal da ni wallahi da na kyara wasu kurakuran kai na muka wuce kuma a ce wannan ayyamal juma'i a dirran juma'a za a saka wa kana yatawaqqadu zaka'an ibn taymiya ya kasance yana ci balbal ta fuskar kaifin kwakwalwa ma'ana kwakwalwarsa tana aiki wa sama'an a wata nuskar Wasama'an, kuma ya kasance yana da kaifin saurare amma a wannan nuskar wa sama'atihi min alhadithi kathiratun abubuwan da ibn taymiya ya ji na hadisai daga bakin malamai suna da yawa kaji naji to yanzu wannan a arabiya sai edita zai karbu wa sama'ati me amilin da ya yi wa wannan ɗin Kisira? wani amili ne so da aka an dawo kuma an dawo kuma za a gyara aka daɗa yin tafka-tafkar an wuce gun wallahi sai ya dawo ta kan gurin da a tunaninsa kaman kaman zai zai gyara kuma sai ya zo ya ƙara faɗawa cikin, cikin wannan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 dan jigari jigarin larabci wai dan dagajin larabci ba ya fahimta kaga irinsa kenan ba a taba karatu ba kurakurai ba irinsa kenan irin kalawan irin kaɗan jigayen larabci ɗan dagaji ba kwa fahimtar zancen ibnu taymiya da aka ku littafin kuma an sa muku sharaɗi gashi nan kana keta sharaɗin ba ka iya cika irin ka kenan kansa yake zaga bai sani ba Ɗan jigari jigarin arabiya wanda har yau ba cikakkiyar luga ba na hau, ba sarfa haka ake karatu kullum a tafka ana gama cewa ɗan jigari jigarin larabci ba iya kaza kawai da aka tashi sai aka yi mummunar faɗuwa gaban da za a yi kawai aka wadi aka buga aka ce wallahi inda za a yi aka dawo aka yi gyara daga baya shi kansa ya san wato ya yi kuskure abin da ya din ba ba daidai ba ne eh, waya diri jumlatan an ce waya diri jumlatan salihatan minan lugati eh. sai aka ce wa arabiyyatu hu qawiyatun jiddan kage istinabi kenan to sai yake so ya ce akwai wata nuskar da aka ce wa arabiyatan kawiyatan jiddan kaga in aka faɗa haka to zai zama waya diri shi ne amilin da yawa arabiyatan nasu ba gaskiya ne waya diri jumlatan salihatan wati waya diri arabiyatan kawiyatan jiddan hmm. ana gama faɗa cewa ɗan jigar jigar larabci ba a kana zancen iblis sai kawai aka ce a wata nuskar wa arabiyatun qawiyatun jiddan haka aka karanta an gama wani cewa dan dagaji dan jigare jigare eh, naji naji da za a tashi kuma daga gurin to amma to bai ya dawo ya ya ya ya gyara eh daga baya an dawo aka gyara aka ce to a wait wa abiyatan ƙauyatan jiddan sau da wannan honorable trial kanka kake zagi ba wani ba kai ne ɗan dagajin arabiya kullum muna fitowa muna nuna duniya yadda yi jumlatan hakan min al-lugha kuma Ibn taymiya yana da masaniya dunkulalliya nagartacciya game da yaren larabci yace Yau wato sai a sa na gaba na uku ok abin da yake mun abin nan wallahi na uku kenan ko illa habnu sina idan ibn sina ya bayyana ya kadamul falasifata yana jagorantar masu ilimin falsafa fallasahum to ibn taymiya yakan tona musu asiri ya kunyatar da su watayyasahum kuma ibn taymiya yakan yi musu kururuwa ta ilimi ya firgita su wa hataka astarahum kuma yakan kyakketa asirinsu ma'ana ya kunyatar da su wa kashafa uwarahum kuma yakan tona asiransu wannan na biyar ne amma a jerin nan na uku ne a na uku ya zo eh ok to bara an maka ishara zuwa na duba maka yadda yake ko in duba ma sakannin ko na uku za a ga 36 second 36 second shine na uku eh bari mu ga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 wa hassala sai ce wai ya tara ai jama'a shine tarawa ne tarawa hassala kuma ai tabbatarwa kenan na'am ya tabbatar amma jama'a shine tarawa amma hassala tabbatarwa na'am da wannan alhada almu'jami ne saboda addalala almu'jamiya ta kalmar hassala in za ka nemo mata mushtarak labuzi sai dai ka ce sabbata amma ita kalmar da ka fassara ka ce wannan ka fassara hassala da jama'a ne kuma ba ba ba haka ba ka san rubutu na ni bangaren ma'ujam ne da nake na na eh, wannan wannan ba haka yake ba sannan sai a gaba shi ma su ma wannan akda jami'a ne a na hudu kenan bidiyo na hudu shi kuma bari mu ga na hudu za a ga 55 second bidiyo na hudu sakan nawa ne Sakan nawa ne? Saka hamsin da biyar. Five second. Shi ma dai al'ukudu ɗin yake? A nan yake, a al'ukudu yake. Al'ukudu sakan hamsin da biyar. hamsin da biyar ko talatin da biyar a hamsin da biyar gashi ne fi ka ganshi ko wa in habara al-huffazu ina ji wannan ne ko in habara al ko huffazu idan ibnu taimiyya ya halarci gaban hafizai ko su hafizan suka halarto na ɗaka kuma taimiyya ya yi magana a gabansu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 A abin nan ma'ana sun sun talauce sun samu abin da ake kira da shi ne wannan kaga shi ne sayidi shi ne shi ne nan ma akwai wata kalma da ya fassara abulasu wai su sassar ne ni na rasa zai ka ce dole wa da Allah ya diga ɗan yin nazari wa da kafin a yi karatun nan sati biyu ba aka tafi za ka yi karatu alaji ka zo ka zo <laughs> kana ta shirme wa abulasu wai suka sassarƙafe ita kalman abulasa wato ɗimaucewa kenan na'am alhira wato ɗimaucewa abulasu sai a ce ta hayyaru sai su ɗimauce amma ni ni gyara kaman a wasannin littafin ma ita alhamza din kaman rufuwa aka yi mata ubuli su ba eh eh kware amma suka da ta ce eh akwai nuskar da take su din akwai kuma nuskar da take wa su. na'am na gane eh wannan nuskar ta ta darubul abun rajabin ita za a ga ita wa abulan su din suka ce akwai kuma nuskan wannan su kuma darul kutubil ilmiya su kuma nuskar su zaka ga ita ce suka ce ubulisu kuma ubulisu din ma gaga kamar ya dan fi ya fi kyau sai a ɗimauta su gaskiya ne yawwa to wannan shi ma gyaran fassara ne kalwan abu ta ba sassar ƙafewa ba ai sa nake shi shine sassar ƙafewa wa al'ukudatan uqudatan bil lisani ko gaskiya ne ai shi ne to kaga to to to ta hayyaru ne sai na biyar na biyar za a ga 39 sakan ne sakan 39 gashi wa illa habnu sina idan ibn sina ya bayyana ya kadamul falasifata yana jagorantar masu ilimin falsafa fallasa humto ibn taimiya yakan tona musu asiri ya kunyatar da su watayyasahum kuma ibn taimiya yakan yi musu kururuwa ta ilimi ya firgita su wa hataka astarahum kuma yakan kyakketa asirinsu ma'ana ya kunyatar da su wa kashafa uwarahum kuma yakan tona asiransu. To sai na san kajiji ka ko da kan kajiji abubuwan da aka yi a tafka tafkar da aka yi anan. Na farko, kaji ya ce eh, bari mu ɗauko littafin. Ya ce idan Ibn Sina ya bayyana ko? Eh. Wa illa Habnu Sina sai ya ce ya kadamul falasifata haka ya ce ko oh, haka ne to kuma so yake ce yana haka ma ya faɗa haka ya fassara ya kadamul ta" ma'ana yana gabatar Falasi ba. ma'ana ai in ya bayyana ai shine shugabansu yana gaba suna biye da shi ko eh. to ai ya kadamu ne ai ai ya kadamu ne ba ya kadamu ba ai ga Qur'ani da qadumu qaumahu yawmal qiyamati ba aure da kun gaskiya ne ba aure da humun nar gaskiya ne yau da haka sai ya ce wai ya kadam shi ita kalmar wato an tafi kafa kenan ya kadamu ai alkadamu ai kafa kenan na'am alkadamu kafa to akramakallah ita idan aka ce ya mai shi ilito idan aka eh. ce ya kadan kamar yadda ya faɗa mai hmm. fassara za ta tuke nan, duk da an ce kafa ita ce ake nufi da kadan ah. eh to kaga yayi istiqa'in fi'ili daga sunan ya tsagi fi'ilin daga sunan kafa eh ya yi amfani da shi a gurin ba gabata ba ba ba gabata ba na'am wanda gabata shi ne da ko na na fahimta na fahimta gashi na qur'ani ya kadumu qadumu qawma gaskiya aure da umu saka nan ya kadumu ya kadumu farasi bata. gaskiya ne Ibn sina kenan ka ji jara na daya Na. abu na biyu tayyasahu wai sai ce wai in ibn wai eh tayyasa ba sai ce wai kuru ta ilimi haka ya fasara haka ya ce to me ya ce me tayyasa hum zai tozarta zai tozarta su ko sannan wata yasa hum sannan kuma ya kururuwa ta ilimi <laughs> kururuwa ta ilimi me ya kawo ta anan wato tayyasa tayyasa hum sai zai bayyana cewa su balidai ne ki ibn taymiya mm-hmm. Bala da ta shine tayyasa na ka bayyana mutum a fili a gane cewa shi balidi ne kuma fassara da ma gaskiya ba ta hausi yaki ba waccan fassarar da malam ne na ji ka ba ta hausi ko da ban san fassarar kalmar ba ai ba ta ba Mm. ai shi yasa na gaya maka na sai kana ji za ka san wannan kuma wallahi ba daidai wani ba daidai aka fasara ba in dai ɗalibi ne na ilimi mutum yana ji saboda zai san kwata-kwata yaƙin ba abin da ya kawo wai ka ce fallasa zai fallasa su wai wata ya sau wai kuma ya kuruwa ta ilimi saboda tsabar tsoron Allah da ƙarya wai kuma wannan littafin wai koya wa mutane ake yi nan wai wato wanda yake wannan karatu wannan littafin ma shi kansa ya kamata ya koye shi da da molanka da ke haka ya koya wani ba to na fahimci abin da malam yake so sannan wani abu na gaba na a cikin wannan matsayin shine na a fallasan wata ya tambo sai aka ce wahataka starahu zai tona asirinsu ko eh wai sai ce wa shafa wai warahu warahum haka ya fara warahum na ga an sare. warahum ba wata kalma wata warahum ya eh, din kaman ba ta da alu a gabanta ba babu babu wallahi wa shafa warahum ne yace wai wa kashafa warahum wani sai wai ya eh wasu ya ce wai ya tona asirin su kuma fasara ga a astarahum kuma wata shafa warahum kuma kuma shi ma kuma cewa ya tona asirin su ya ya tsaraicin su ne ka shafa warahum hataka astarahum ya tona asirin su so da aka wannan uwara alif liftin nan na tirayen ne nasa ne ba na ibnu da hadi ba sau haka ku bayar masa ku bayar masa da ba shi sanar yadda ya fara ba haka ba yawwa to to to wannan wannan shi ma abubuwan da suke ciki kenan sai kuma na na biyar ai na shida kenan mun sa na biyar sai na shida shine wanda yake da sakan talatin 30 sakan sannan ya ce wa huwa azamu min an tasifahu kalami zahabi ya ce ibn taymiya girmansa ya wuce alƙalami na ya sifanta shi au yunabbiha ala sha'awihi kalami ko kuma kalimi can kalimi maganganuna ibn taymiya ya wuce maganganuna su sifanta shi au yunabbiha ala sha'awihi kalami ko kuma alƙalami na yayi bayanin sukuwarsa fa inna <laughs> ka ji su kuwa wai a ciki wai ai bayanin su kuwa sa kai Allah ya kyauta Allah ya Allah ya shige mu ni kana ji a nan gurin a farko sai ce wa huwa azam min an tasifahu qalami eh sai ta kuma ba sai ya ga a to ai gaban an kuma cewa kalan ka gani saboda na rantsi maka da zatin Allah na rantsi maka da wanda ya tsaye da sama ba ta kudurarsa sama an tsoron ce ke karatun billahi al'azim yadda ka ga wani ka ce masa ake karatun ke yawwa yadda ka ga wani ya ce masa ke zura da gudu wallahi al'azim haka ake karatun saboda ya riga ya gama razana kada yi wani abu na gaya maka na taba samun wani bidiyon a karatun sun manta sun eh. katse ta shi host din sun katse inda ake host dinsa dama suna yin karatun ina ga suna sa a tiktok suna sa ko a facebook sannan kuma eh. shi host yana yi kare eh. to sai suka katse na na host suka manta ba su katse ko na facebook ne ko na tiktok ba kawai sai na gano honorable yana koran na gaban sai yana kokoran su yana fitattakan su eh aga ce kai kai al'amin da ka tafi gida aga ce kai wani ne tashi kai ma ku je kunna a inda kuke fita daga nan kuna ɗaukan hankali na ko karatu ne da duniya ce ko aka samu kuskure kuna zamanin wani matsala wani zance mai kama da haka wallahi honorable an tsoron sai ke karatun yadda ka ga an ce dole sai kai wallahi al'adu ba yadda ne shi yasa da an yi sai ga yana ta gaba kwan baya a guri ne saboda ya samu tsoron cewar kada fa mu zo mu yi wannan gyara rage shi yasa da ka fara karatun ka fara turo maka wasu wai a daina Allah ya kinta. Na ake maka lawo. Assalamu alaikum warahmatullah. Ta, wai mu ake wa barazana da cewa wai mu wai an kama kurakuran mu na addiya na ce na ce ku kawo kan ku daga mana gaba in wai dan kuna tunanin wai za mu ji tsoro mu daina mu mun yi ba kan ku daga mana gaba shi kuma mu ba mu ba ba mu kuma kwaran gaskiya dole dole mu yau wato a nan gurin a bidiyon da ka kunna mana wannan abin da ya faru shi ne ah, min an tasifahu sai aka ce kalami sai aka ga a gaba ma an sa kalami kalami din auyuna biha ala sha'awihi kalami sai ga ah, a ya za a ce kalami kalami guda biyu sai ya koma da ya koma sai ya ga a ah, ashe kalimi ne na farko na biyu kuma kalami wato wa huwa a azamu eh kalin kaga kaga da ya koma sai ya ga haka to amma duk da haka sai da aka waki shi wa huwa azamu min an yasibahu shi ya faɗa amma shi honorable da zo sai sakata wa huwa azamu min an tasibahu sai ya sakata a gurin maimakon ya saka ya alhalin kuma ah, ta ce a gurin wa huwa a'azamu min an yasibahu kalami ayin kalimi yau daga da ya dawo duk da ya gyara kalimi din to amma kuma bai gyara wato an wani wannan ta wanda nuskar duka da hannuna ba wanda ta ce wato ta ce ta ce ta ce ba ta malam bace sau da haka ɗalibai da suke bin karatun su mayar masa in taɗinsa su ce ba sa so wannan kenan daga aljihu malam ta fito to sau da haka abu na gaba a cikin dai wannan ɗin wai sha'awihi wai sukuwa wai sukuwa <laughs> wai wai aka sai an runa biya ala sha'awihi gari wai alƙalami na ba zai iya bayyana wai su kuwa mm. ibnu taymiya ba ashe bararran mahayin doki ne <laughs> eh ashe ana malamin ana ba su ba mm. eh, mahayi ne abu ne mai kyau yawwa amma dai gaskiyar magana tare da dukkan girmamawa nan ƙarya nan yi ba su ba su kuwa ake da sha'awa ita sha'awa a nan wato wai na sha'au sha'au ibn taymiyata ibn sha'au ibn taymiyata wato gaitu mene ma'ana gaitu gayar ibn taymiya ma'ana mukamin da ibn taymiya ya kure kule kulewa ibn taymiya alƙalami na ba zai iya faɗa ba zai iya faɗa na gane wato iya inda ya rike gina ko a ilimi ko a bautan Allah ko a menene ne amma dai mutakar inda ibin taymiya ya kai ko alƙalami ya ba zai iya faɗan wannan ba da Allah wannan ba ya ba ya fi gaskiya ya fi ma ma'ana amma me ya kawo lubu da kusuwa mana so da haka wai wuwa a zo min an ta wai wai wai wai sukuwa so da haka algabar malam in sukuwa ake sha'awa a tafi filin sukuwa ga shi nan sai a ji a ɗana sukuwa kamar yadda a jawahirul ma'ani aka ce budurwa wai da wata kalma wadda aka faɗe ta ita ma mai basha'a wadda da nauyi a ji malamai suna faɗanta haka kawai <laughs> haka dai ake karatun dakir dakir dakir dakir dole sai an yi kuma haka muke so a yi dinka a fasa to sai ce kafin mu je gaba abinda nake so in tambaya su wannan kuskure da ake na wajen fassara na karatu kuma ina ganin kamar karatun ana fassara kalmomin ni kaina a siyakin zancen da aka ɗauko sai na ji kamar inda malam ya fassara bai dace mm. ko da ban iya larabci ba ban san kalmar ba sai da mm. fassara ba ta dace to a haka abin da nake a haka koyarwa malam yake yi koyar da littafin zai yi ko ko kawai bita ne dai ana yi dai ana kara juna sani yadda ya faɗa cewa ya koyar da littafin zai har ma ci a kai ɗalibai su mamallaka su siyo za a koya musu kuma duk sati sai an samu kuri akalla goma akalla kenan sai an samu goma sati karatun nan tsawon kwana bakwai ake yi ana bita amma an zo a yi ta wannan tafka mun kuma kasa da awa ashirin da hudun kai karatun muke dawowa mu zo mu faɗi waɗannan mm. wai ka gane saukin abin wallahi ni abin da ke mai wahala a cikin karatun nan na wannan wallahi ya ka bidiyo waɗannan bidiyoyin da kawa wallahi ni shi kaɗai ne mai wahala wallahi al'azim saboda ba wani karatu ne da za a mai da kai a sa ka koma ka je kai nazari ka gane ai ai ka za wanda zai zo ya yi karatu da zai sa ka sai ka je ka yi bincike ka yi nazari ba wani wallahi ba wannan kawai zaman yanka ne, da ki kuma haka ana fahimta masu saurara haka fahimta karatun yadda ya kamata ina ba za a fahimta yadda ya kamata ana koyo kuskure ana dai wasu ta'assubanci ya hana amma su masu ido a cikin su sun san wallahi ba saboda akwai wani da yake kira mu nan yana kira wanda shi ne luga arabiya kana kana da muka yi magana da shi mun yi wata waya duguwa da shi a nan fejan da yake cewa ai ka ce kwata-kwata lawan bai yi kuskure ba har yau kuma ba zai ce a shi bai faɗa ka ba ya yadda da duk wannan gyararrakin arabiya da ake wannan ya yadda ana yi amma su ba su ne masu muhimmanci ba a tafi babin akida da waye da waye kaza kaza to kaga ɗaliban su masu ido akwai wani ma da ya zo tun da ya zo so bai ƙara dawowa ba shi ma da ya zo ya barazana wai na yi kurakurai da yawa zai zo ya abu na ce zo ka karaga mu zo ka kawo su wai a shi ba wannan ne ba a daina waɗannan batun kurakuran arabiyan nan a shiga kaza kaza a'a arabiya fa sai mun yi ta wallahi in an ta ai a fahimci arabiya ba ina ga kaman karatu da za a fahimce shi ma yawwa kamar kamar mutum ne ce ce zai zo yi tiyata ba bai san abubuwan tiyata ba ya ce zai zo yi tiyata daidai yake da wanda zai karanta da ilimin addini ba harbiya hadarinsa ya fi na mai tiyatar da bai san komai ba ce zuya ne hadarinsa ya fi wannan rai ne zai tafi wannan kwa yau wancan rai ne zai tafi wannan kam imani ne zai tafi kwarai to sau da haka bai da luga bai iya sarko ba bai iya nahu ba Eh, ina jin kunyar gaya masa gaya masa amma dai haka za a faɗa tun da ba yadda za a yi to su masu kamar yadda ka faɗa ce? masu ido da kwalli wanda sun san me suke yi masu bin sun san ana waɗannan tafka tafka sun san kawai dai wani ai wannan namu kawai dole mu bi kuma ba mamaki wani kuma ya masa magana dan na tabbatar farkon munin tashi da aka yi farkon ya sa da yawa sun fasa magana ina ga shine a cikin su ma wani ya samu mai jawahiri mai wasu ya samu jawahiri me mai wasali a yanzu da mai wasali ake yi tun da aka yi satin budurcin nan da aka ce budurwa da budurci da waye aka yi wannan satin a ƙasa da shafi ne aka yi kurakurai sama da ishirin eh, wannan sati ya gaba wani cikin gomobiyan ne ya ga abin da kunya ko cikin masu iyayen gidansu ne tunda duk suna bi suka samu masa da mai wasu suka ce akwai mai wasu sai suka samu mai aka yi mai irin katon abin nan mm, abin nan da muke a jami'a in za mu yi assignment wanda muke a jami'a ya sunan shi an ne aka yi shi dan rubutun ya fito dara-dara to yanzu da shi eh to kaga ai kaga ai ai kaga suna sana kenan suna gani sun san cewar eh lallai ana tafka tafka sosai da sosai idan da dama wanda ya fi shi kwari ba sai ya zo ba to shine dai shine dai su turo kamar rabi Rijal jalle ina ga kamar zai dan fi shi tabukawa Rabi'u kaga shi mun dan kwafsa da shi kwana mun dan kwafsa da shi kwanan can shi ma ya shiru to amma dai da ya su amma dai lawan gaskiya kashin sa bai kwari ba bashi ya je can ya ta siyasarsa ya fi ya fi wannan abu ya je can ya ta siyasarsa ko kuma dan ita ma kwankwasiyar ce yanzu ba za ta tafi ba ne na ganin ko ba su ɗau ba su ɗaurai ni wala Allah ya sa mu ake ganin mu ne ne ne karkataccen kuka kenan inda kwakwasi yanzu ba za ta tafi ba sau da haka wara ta yi ko su karkata. Wato alhamdulillah ni dama ni abin da yake dan bani mamaki shine a ah, ana canji karatu sai mu tafi eh, almakta asabi wato na bakwai na ƙarshe kenan a cikin al'udu duniya shi minti nawa ah, to na ga network ne sai ya tsaya wato dai ah, yan uwa kun da ake karatu wannan wannan wannan gyara mukin wasu kyale su ne wallahi wallahi saboda sun yawa da yau na ta murna ana cewa yau za mu sami saukin waɗannan kurakuran to amma wallahi da abin sai ga mana wato abun baya sai gaba yake da ɗansa abun sai gaba yake da ɗansa za ka dai haka dai za a yi ta karɓa da haƙuri yawwa sai di ka dawo na'am na dawo kamar network ne yake mun abin da yake tsatsaya mun wa ka dawo yanzu sai a sa mana na bakwai na a nuna duniya yawwa za a ga minti ɗaya ne da suka ishirin da biyu minti ɗaya E, da sakan ishirin da biyu ba. Da haka mu ahalus sunna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 wannan shi ne ko? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. An ji wannan kamar wani challenge ne aka aka ba ku. Na ji na ji kalubale ne. Yawwa, na kalubale ne. Mm. To yanzu shi lawan ba dan ne wani rabu da bane shi yanzu shi zane da ya lazumta wa kansa bari kullum da sabon dari kan ga wannan bi shi cewa shi ya yadda cewa yana da ba gaskiya ne da ya lazumta wa kansa yin istighfari dari da sabon dari yamma na dole kuma talatin na wazifa ya ɗauki wannan bakance tsawon ransa gaskiya ne to sannan ba sai ya jira shehu alwar ko shehu alharar ko da shehu tijjani ya mutu ya ce ba a shi shehu tijjani da kansa ya faɗi cewa shi mai kuskure Allahu ina hizbul ina hizbul tadarruri wal ijtihadi shehu tijjani ke karanta kullum na cikin azabar aure gaskiya ne na cikin azabar wanda umar rubuti ya kawo shi cikin rima. na kyautu da yana cikin riba wannan ba a da yuji da bai faɗa ba na tadar kuɗi da nuna cewar shi mai kuskure kurakuransa sama yana cewa in kai ma ba za a saurare shi ba gaskiya ne a cikin yana faɗa yana kawai dai ya san alfarmar ubangiji kaza kaza ko farko ma mai ba a ilahi wa sai idiyo mu ko hada makamun farko abin da ya fara faɗa ta yi hada makamun da kuka ta yi bi kasaratu bi kasaratu Allahu abin da ya wani aiki ya ce nan matsaya ce ta wanda yake furci da yawan zunubansa da yawan sabansa wasu ibiki da munin aikinsa wa adami da adalci da rashin lura da ladabinsa hali na ba ga hali na Allah bai maka aka yi ba. ake aka yi bana da kansa ba kai ka jira wani alfata da shi da kansa ya bana tsakanin sa da ya ba su shi ko bai taba cewa shi masu ne ga shi da bakinsa ya ce shi mai turci ne da yawan zina amma mu ba a tsoro mu taba yan zina wai ce da su yau mu cike muka sai mun lalubo da mun shigo su da nan ba ko ba ai ko wannan ba ai dora wa kai abu da wa ya dora maka kai ma shi ma da yake zuba ruwan mu da zuba ba abin da ya dace da nemo nemo su zuban sa da yake nisa wannan abubuwa da muke bin al'aurarsa muna bi ne dan yi wa ilimi gata saboda wannan abin da muke farko kifaya dole a samu wanda za su tsaya su na'am gaskiya ne da shi ba to ai shi ma addini kamar yana so ya ƙaƙabawa bawa wani laifi ne da shi ba shi da wannan laifin dan to fitowa a yi bayani wa ma kuma aiki ne ma na to ka gani amma wanda wanda suka zo su aka ce ai aka yi wani zance ko a gidajen rediyo aka yi wasu zantuka na harbin iska ɗanɗano sha'anin ɗanɗano da waye ai da sai mu je mu ce mu je mu bincika mu gani wannan mutumin kaza kaza kaza ba ruwanmu da wannan ba ruwanmu ba ba ba rayuwarmu ba sha'anin akwai wanda suka zo suka fallasawa da shauran abubuwa amma ba ba ruwanmu ba layin mu bane ba ba harkan tsakanin zuri